inna lillahi wa inna sun kashe ta lafiya sun kashe ta sun kashe ta sun kashe sun kashe ta sun aska kashe ta to Allah ba ne ne kashe ta ba ni ma ban san waye kashe ta ba sun kashe ta to su aska kashe ta assalamu alaikum masoyan mu maza da sabon shirin mai suna sun kashe ta ku biyo channel dinmu mai suna normal hausa tv domin kallon wannan kasurgumin shiri wanda yake da suna sun kashe ta? Kalla subscribe, ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku ingantattun bidiyo masu ilmanta.